ya labarin yunwa kuna son yunwa kuna son yunwa ya labarin canjin kudi fa kuna son canjin kudi ya labarin talauta jama'a ana son talauta jama'a to ya labarin kuma mai kuzarin kwance za ku zaɓi wanda bai iya fatiya ba yara samari masu jini yau masu amana yanzu ta mun samu arziki zamanin waccan mun samu a ah, cigaba za ku sai ku zaɓi jam'iyyar pdp ta har jigawa masu kiɗa burjik su ma masu rawa burjik ni kamfen a cikin mutunci ni kamfen a cikin girmama mutane kullum ina faɗa cewa kada 'yan siyasa su yi amfani da matasa domin biyan bukatarsu ajiya domin biyan bukatar 'yan siyasa har an rasa karam matashi dan uwanmu su suna asibiti wannan ya nuna cewa jam'iyyar apc sai lokacin zaɓe ya zo suke amfani da matasa da al'umma domin su cutar da mutane to wannan lokacin matasa za ku yadda za ku yadda sai mun ba ta wuta wannan gwamnati da za ta zo matasa mata duk abin da za mu yi matasa duk abin da za mu yi kashi talatin na gwamnatin za mu ware a kasafi domin mu tabbatar mun sa ku a cikin wannan gwamnati a wannan ina alfahari da wannan cewa jam'iyyar pdp ta kawo tsari a jihar jigawa ƙaramin yaro ya san jigawa da siyasar jihar jigawa ta koma da da'a da basira da ilimi da imani da ya dacewa allah ne yake ba da mulki shi sa muka ce gobe gobe gobe allah ya kai mu goben ranar zaɓe